assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina gaida tun farkon lamba har zuwa karshe ta wannan dandali tamu mai albarka yau rana ce ta farin ciki ta murna ta sambarka ga duk wani mutum da yake masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta hakika rana ce ta aihuwar a الشيخ الدكتور قطب الأكتاب تاج العارفين محي الدين سلطان الأولياء إمام مالك الزمان عارف بالله تاج العارفين الإمام الشيخ الألامة الدكتورة عبد الجبار كبر رضي الله تعالى عنه رانا تمرنا murna رانا أي ranar wanda yau ya yi daidai biyu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da ɗaya yau sheikh abdul-jabbar yake cika shekara hamsin da biyu 2 july 2022 ina ta duk wani masoyin annabi ta hakika happy birthday ga wanga babban jagora shugaba mujaddadin addinin musulunci mujaddadin wannan karni namu mai albarka شنو الشيخ عبد الجبار كبر رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به امين برن دو wannan dama dan karantu wani abu kadan game da tajul arifin sultan al awliya kutub al aqtab الدكتور عبد الجبار قدس الله سره واي شيخ دكتور عبد الجبار شيخ دكتور عبد الجبار ɗa ne ga sheikh muhammadu nasiru kabara ɗa ne a gun sai da hafsa baba zinatuddin sharifi ne ɗan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mujahidi ne kuma mujtahidi ne mudalaki masani ne sheikh abdul ya kasance da masoyi da maki kowa yana cewa samun gwani irin sheikh abdul-jabbar da wuya shi ne malamin da da masoya da makiya an yi ijima'i kan cewa duk kiyayen da za ka mai kayan da malami ne ya cika malami to waye sheikh abdul-jabbar sheikh abdul-jabbar dai wani fitaccen malamin addinin musulunci ne mazaunin garin kano wanda ya karar da rayuwarsa wajen yada soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da koyar da ilimin wannan addini namu na musulunci sheikh dr abdul jabbar hafizahullah ya koyar da littattafai a cikin fannukan ilimin addinin musulunci wanda suka hada da tauhidi fikihu sira hadisi arabiya da sauran-sauran mawadin addinin musulunci duk sheikh abdulbar ya koyar da su bayan daukar sheikh abdul jabbar ya yi wajen wannan gagarumar hidima ga koyar da kunzumin musulmai yadda ake addini da yadda za a sadu da Allah subhanahu ta'ala lafiya da tatacciyar madarar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ainihin abin da shan aldabar ya koyar da mutane madarar soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalar gidansa sarkaka sheikh dr abdul jabbar allah ya kiyaye shi ya rubuta littattafai da yawa waɗanda suka hada da littafinsa mai suna saiful jabbar alaman aza auliya ilwaye da da littafinsa siyamu rajab sunnatun wa ta'anu fi su'ul adab da littafinsa ilazul jarih fi shari'a amziyatul madi da littafinsa tahqiqul gunya fi shari'a kitabil tahqiqul tahqiqul fi shari'a kitabil gunya da littafinsa mai suna iza kanal anbiya wa awaman faman humul khawas da littafinsa mai suna muqaddimatul azifa sannan da littafinsa mai suna alhayat da maut da littafinsa wannan ka ta fara littafin da har a yau yake cikin rubutawa mai suna jauful fara da sauran littafin da ya fara rubutawa bai kammala ba daga yana daga cikin tarihin sheikh abdul-jabbar wanda kasar hausa ba za ta taba mantawa da irin gudunmuwar da sheikh abdul-jabbar ya ba wa musulunci ba shine malami na farko da ya fara fassara hudubar juma'a kafin shek abdulbar babu wani malami cikin kasar hausa inda da yaren hausa ne hutuban juma'a ya karanta larabci ya fassara da hausa shine farko wanda ya fara yi tun da aka yi najeriya su ba a taba yi ba shek abdulbar ne wanda ya fara yi farko a rayuwa wanda ya zauna yanzu da makiyi da masoya kowa ya hutuba har west africa in kai larabci sai ka fassara da hausa to shek abdul jabbar shine wanda ya fara yi sannan shi abdulbar shi ne malami na farko da ya ɗauko matsalar ilimi ya feɗe ta a gaban al'ummar musulmai tare da barin kofa a buɗe duk mai neman gaskiya da tabbatar da gaskiya Sheikh Dr. Abdul ya gina makarantu da yawa wanda ake koyar da addinin Allah da soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa. Hakanan ya gina masallatai masu tarin yawa duk saboda girman zatin Allah subhanahu wataala bugu da ƙari wannan shehin malami ya kare ɗabbaka sunnar ma'aiki wanda za ka ji ana barace-barace ko roke-roke a wannan masallatai ba kamar yadda wasu suka mai da masallaci wajen samun kuɗi da sunan addini ba a shi masallatansa daga kaji ana bugunjin hailala da zikiri tasbihi tamidi hailala kawai ake masallacinsa ba bara ba kumar a masallacin shef abdul jabbar shi ne ɗaya tilo da gwamna ya ce gwamna rabin musa kwankwaso injiniya musa rabi'u musa kwankwaso yake cewa sheikh abdul jabbar duk malaman da aka ba su filaye su gina makarantu da masallatai sun tsayar da nasu banda malami daya sai ce malami ɗayan da bai sayar nashi ba ya gina masallaci da makaranta kamar yadda ya yi alkawali shi sheikh abdul jabbar sauran malaman duka da aka ba su filaye sun sayar suka gina shaguna suna ba da hayi suna karban kudi amma sheikh abdul jabbar shi kaɗai ya mai da filayen masallatai da makarantu ana karatu ana bautan Allah a ciki radiyallahu ta'ala anu sannan sheikh abdullabar shi ne malami ɗaya da ya fara haɗa kan ɗarikun sufaye baki ɗaya tijjaniya kadiriya nakshabandiya shazaliya arusiya da da da da ya haɗa kan ɗarikun sufaye duka har duka da suka ga suka sa mai garkuwan sufaye dabar Allah ya kara masa lafiya da yawancin rai Allah ya dafa masa kuɗi da aka dafa tajul arifi na sultanul auliya a sheikh dr abdul jabbar sannan wani irin koyarwa sheikh dr abdul jabbar hafizawallahu yake nusar da al'ummar musulmi shi dai sheikh dr abdul malami ne na duniya wanda yake fada faɗaɗa bincike a cikin littattafai akan sha'anin addinin islama wanda makiya da masoya sun yadda malami ne mai yawan research yana yawan bincike akan addinin musulunci wanda ya tafi da rayuwarsa duka akan bincike research wanda hakan har ya zama ɗabi'arsa malam yana zurfafa bincikensa komai kankantar matsala domin samarwa al'ummar musulmai mafita a cikin addini da tabbatar da cewa an yi addini bisa doron hujja da dalili sannan malam hakan ya hakura da kowane irin abu muddin ya yi bincike ya tabbata wannan abu ba shi da hujja kwarara komai shurarsa kuwa wannan kowa ka san Sheikh Abdul ko ya yake kan wani abu idan bincike ya tabbatar mai abin da yake kan nan kuskure ne shine farko wanda yake fara zuwa ya gaya wa duniya abu kaza da muke kai kuskure ne mu batta mu kama wanda take daidai wanda kafinsa da wuya ka samu wani malamin da yake wannan shine wanda yake fitowa gaba gadi komin sabo da aka yi da wannan abu yake cewa a'a abinda muka saba da shi ga kuskure ne mu bar shi mu bi gaskiya sheikh abdul jabbar kenan sha'ul dabar ya gina duk wani ɗalibinsa bisa nutsuwar hujja da kuma dalili domin ɗabbaka umarnin allah madaukakin sarki yana cewa ku yi kira a cikin hikima da mau'iza kyawawa udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal al hasana da haka malam zubar bai taba kawo fahimtarsa ba face ya yanki hanzari na idan akwai hujjar da ta fi tashi a kawo zai aje ta ya ɗauki wadda aka kawo masa ko idan ba haka bane a gyara masa ko a nuna masa daidai domin shi sheikh abdul-jabbar ba komai ne a gabansa ba face gaskiya da tabbatar da gaskiya bayan ya kawo maka dalilansa kuma zai biyanta maka da cewa ba dole sai ka ɗauka fahimtarsa ba shi ne malamin da yake iya buga kirji ya ce idan ya yi karatu kaga kuskure cikin karatunsa ka zo ka gyara mai zai bar kuskuren shi ne bi gyara wanda kamar nan kuma yana yawan cewa idan ya bi gyaran da kamar nan ba kai ya bi bau ya bi gaskiya ne kuma gaskiya unzur li zati li qawli la lil qa'ili fal hakku maqbulun walau min jahilin a'a ya ce ba kai da ka faɗi gaskiyar zai bi ba a'a gaskiyar da ka faɗan nan shi zai bi ba zai duba kai yaro ne ko kai babba ne ko kana akida kaza ba akidan ku ɗaya bai ce a'a ji shi wai idan ka zo da gaskiyar da ta fi tasa wallahi zai ajiye gaskiyar shi ya bi naka ne malami farko da yake iya buga kirji ya faɗi wannan magana kuma ya ce amma abin da yake kai ga dalili ga hujja ga littafi ga juzi'i ga shafi ka je ka duba ka gani ya ce idan ya yi fassara ba daidai ba ne a zo a gyara mai shi ne malami tilo da yake yin wannan ba wani malami mai wazi da ke wannan abu shi ya ce gaskiya gaba take da kowa idan ka gan shi da wani kuskure ka zo ka gyara mai zai gyara amma shi kuma idan ya baka ya ce maka ga littafi ga juzi'i ga shafi idan ka je ka duba ka gani ya ce maka ba dole bane shi kuma ka bi shi ko da gaskiya ya faɗa amma Allah datar da mu kawai radiyallahu ta'ala anhu wannan dalilin yasa duk masu jihar shi aljabbar ko masu hasada dukkansu suke karyata kansu da kansu sannan yana daga wata baiwa da Allah ya wa Sheikh Abdul duk wanda zaka ji ya aibata shi Abdul Jabbar to sai kuma kaji yana yaban kyawawar ɗabi'arsa Allah ya kara masa yarda da ɗaukaka e shi ke da wanga abu wanda masoyi da maki shi suke su yabe shi ce wallahi wani kaza mutumin kirki ne ko da ba su son Sheikh Abdul Jabbar makiyansa ma suna yabon shi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi amin Allah ya kara masa lafiya da yawancin rai Allah ya bamu albarkacinsa samun irin malami irin Sheikh Abdul Jabbar sai an bincika ba kowa yake iya samu ba Sheikh Abdul Jabbar mutum ne mai girmama duk wanda ya zo hanyarsa mutum ne mai tawadu'u da karamci mai girmama kowa ba tare da la'akari da matsayinsa ko siffarsa ba a'a komin kankantan ka kai ke ganin kai kankani ne yana daraja kai mutunta kai ɗaukaka ka idan ka zo masa sai dai idan wanda bai san shi ba radiyallahu ta'ala anu yana bi yana bi da ni cewa na bi da mutane kamar yadda yake ɗaukan wani babba idan komin kankantar ka yana ɗaukan kama wani babba ne sanda kake tsunkuya masa kake gada shi wannan lokacin shi ma yana tsunkuyawa yana gaishe ka saboda tawadu da kaskantar da kansa baya duban shekaru ka kai babba ne kai yaro ne kai almaji ɗalibinsa ne ko a'a idan kana dukawa kana gai da shi saboda tawazu shi ma sai yana dukawa yana gaida kai rantse shine ɗalibinka wannan shine Sheikh Abdul Dabbar ina daga cikin ɗabi'unsa wanda makiyansa masu mai yabo sun yabe shi kan cewa malami ne mai kaskantar da kansa a bangaren addini sa'annan idan kana mu'amala da Sheikh Abdul Dabbar ba wanda iya karatun sa kake ji da zafi ba a kana mu'amala da shi ka san mutum ne da yake yawan daukan shawarar mutum komin kankantanka idan ka ba shawara mutum ne mai dauka. amma me yasa mutane ba sa fahimtar wasu abubuwa da yawancin mutane sun saba da cewa sheikh abdul saboda karatunsa sun san shi ne wurin karatunsa kai tsaye suke fassara shi bisa yadda yake gabatar da lakcocinsa wai shi mai tsauri ne ko wani abu haka nan suna cewa sai aljabbar mutum ne mai zafi kawai mutum mai son faɗa a wurin karatu a'a yana fitowa da yanayin karatun ne idan yana karatu wanda aka taɓa ma'aiki yana zafafawa ne eh, idan kuma ya zo wurin yabin ma'aiki na kaskantar da kansa ne wanda ya san shi aljabar duka ya san shi da wannan to waɗanda karatunsa kaɗai suke ji ba su san shi ba na mutum da mutum sai suna ga yana da zafi saboda me yasa sun san shi suna fassara shi da karatun da yake yi amma waɗanda ba su san lamarin nan ba haka yake ba wannan shi ne yanayin sheikh abdulbar ko da ya danganta da batun da yake tattaunawa misali idan sheikh abdulbar ya kasance idan ana maganar mahaifin annabi yana tsauri da kaushi misali kamar yadda wasu ke cewa iyayen annabi na wata to idan ka je na karatu kaga yana da zafi kan wannan yana atakin su da zafi to wanda bai san shi ba ya ji wannan karatu ya ga inda yake da zafi shi shi malamin nan mai zafi ne saboda mai sa ana zagin iyayen ma'aiki a ce suna wata yana taɓa zuciyarsa sai ɓata man rai sai yana karatun shi da zafi wannan yana attack waɗanda suke cewa iyayen annabi na wuta to wani idan ya ji wannan sai yana cewa malamin nan mai zafi ne abin da yasa wasu ke masa kallon shi mai zafi kenan idan kuma ya kasance mai kaushi a lokacin da yake magana game da siffar da ko darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tausasa muryarsa idan yana magana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin yabon sai yake cewa dukkanin yabon mu da godiyon mu su dumagunsa mashayabo dan abdu mai babban rabo baban mu dallabi jikan mu dallabi shugaba jagaba ka Allah kara masa karama Sheikh Abdul Jabbar samun irinsa malami da wuya duk yan ashabul kafi mu ta sujudu shukuru muna gode wa Allah da Allah ya ba mu Sheikh Abdul Jabbar matsayin jagora yawancin mutane suna mai da hankali ga halayen Sheikh Abdul Jabbar maimakon batun da yake bayyana suna gani kamar Sheikh Abdul Jabbar mutum ne mai zafi ko mai kakkausan akida wanda ba haka nan bane Sheikh Abdul Jabbar mutum ne jarumi ne yana da jarumta kuma yana neman gaskiya da yawan bincike da hujjoji na zahiri da batini mafi mahimmancinsa ya sanya shi a fili jarumi ne kawai ke iya yin irin waɗanda abubuwan da shafi jabbar ke yi a akidarsa baya boyewa baya tsoron mutum ko ya kake baka da gaskiya zai faɗa maka gaskiya ko ya kake dan kai kuskure yana cewa wannan kuskure ne ga daidai ga daidai ga daidai baya tsoron faɗar gaskiya baya tsoron faɗin gaskiya ga kowane mutum ne sheikh abdul jabbar mutum ne da idan ka saurare shi ko baka son shi da ka ji shi ka san wani malami ne wanda makiya da masoya sun tabbata a in mutum a fadin afirka na west africa ga ba wani malamin da ya tara littattafai kamar sheikh abdul kuma bisa ijima'in masoya da makiyan shi suka ce sun akwai wani makiyinsa alkasim hoturu ya ce tun da yake bai taba zuwa wani wani malam ya samu littattafai kamar da ya shigo wurin gidan Sheikh Abdul Jabbar ba kuma ga dukkan alama babu littafin da malamin bai karanta ban ji shi Sheikh Abdul Jabbar ya tabbata dukkan alama ya gane Sheikh Abdul Jabbar ya karanta duk littattafan da ke cikin gidan Sheikh Abdul Jabbar wannan shaidan makiyi kenan ga Sheikh Abdul Jabbar sanin daga cikin abubuwan da ya shi ne wanda ya yi maktaban da aka sa mai atlantic ocean baharul atlas wanda yake da maktaban da ba west africa duka ba wani malamin da ke da maktaba kamar sheikh abdulbar kamar barul atlas maktaban da ya tara littattafai da ba wani wanda ke da wani a duk wani fatan bakin mutum ba wani malami da ke da littattafai da sheikh abdulbar ya tara radiyallahu ta'ala anhu shawar da bara mutum ne ya kasance kamar mutum ne abu kamar abu mansur al-hallaj hallaj sanda mutumi ne sufi ne shi ma wanda yake shiru akan abin da aka san shi sani a cikin sirrin sufaye kuma ya bi shi amma yana samun yabo saboda kasancewarsa na farko da ya bayyana irin waɗannan abubuwa a bainar jama'a wasu suna ganin halaj babban sufi ne wasu kuma suna ganin suna suka yi watsi da akidarsa suna zaginsa da riddar da shi suna cewa ya yi ridda to shi yasa aka kashe shi har yanzu wasu suna ganin hallaj a matsayin babban mutum amma ba wasu ba kuma suna ganin hallaj kafuri ne to haka shek aldabar shi ma allah ya masa irin bai wanda ya ba shek abu mansur hallaj wannan sufin da wanda ya san tarihinsa duka ya san tarihinsa wanda aka kashe shi ya kumbura kafin a kashe shi wannan sufin da ya zo yake maganganu da wasu suka ce ya zame na radiyallahu Allah ba mu albarkaci su duka baki da to wannan baiwan wannan mawiban shi Allah ya ba shi aldabar wannan wannan shine kama da Sheikh Abdulbar mutane da yawa suna yaba wa Sheikh Abdulbar amma wasu kuma suna zagin sa kuma wannan yana ɗaya daga cikin alamomin da ake amfani da su don sanin kowane babban mutum ne ko a'a idan za a gane mutum babba ne yana fitowa da yawan masoyansa da yawan makiyansa shi ke nuna wani yana tsama babba sashe albar tarihinsa har duniya ya tashi ba zai taba sharewa ba Allah tarihin shi albar ba zai taɓa sharuwa ba kamar yadda ake faɗar su imamu malik tunda suka bayyana har yau to aka shiga abdulbar tarihinsa azu za ta dinga faɗa ga su hallaji yau muna faɗa shekara dubu da ya wuce to aka shiga abdulbar tarihinsa ba zai taɓa gushewa ba ana gane babba da yawan yabo da yawan suka da mutane suke ma idan ka da yawan mutane da suke yabonka da mutane da yawa da suke sukanka to yana nuna alaman cewa kai babban mutum ne to wanga baiwa Allah ya ba Sheikh Abdul Jabbar irin maganan ta Imamu Ali sai na Ali ya ce Allah ya azurta ni min abu biyu da bai yi ma wani ba Allah ya bani masoya masu tsananin ƙaunata hakanan kuma Allah ya bani makiya masu tsananin kiyayya gare ni to wanga baiwa Allah ya bashi abdabbar Allah ya bashi masoya da yawa haka kuma Allah ya bashi makiya da yawa Allah kara mana albarka Allah ba mu albarkacin shi Abdulbar ya kara kusanta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara sa shekarunsa mai albarka shekarunsa wannan shekaru da shi aldabar ya samu na hamsin da biyu allah kara masa albarka ya ba shi yawancin rai da lafiya da kwarin gwiwa allah ya kara karfafa lamarinsa ya kara karfafa zuciyarsa akan faɗar gaskiya ko kan waye shan abdulbar ne mutum ne da tarihi ba zai taɓa mantawa da irin gudunmu wanda ya bawa addinin musulunci ba ko da ba komai sheikh aljabbar shine wanda ya zo yake nuna mana ya bar kan matasa ya waye a cikin karatu da yawan bincike shi ke tonin matsala wanda idan ya bude matsala wanda ana jin abu idan wani malami kowane abu ya faru a najeriya yau ko ce tun shek abdulbar ya bayyana ya fara da'awarsa idan matsala ya yi kowane malami ya karatu kaga kowa na jiran me abdul jabbar zai ce wannan allah ya bashi wannan baiwan duk girman malami duk tsufansa idan ya yi karatu kan wani matsala ya tashi sai ana bidan aje a ce me sheikh abdul jabbar kuma zai ce kan wannan matsala to allah ya bashi wannan baiwan shi na ce mai imamu maliku zamani koya malamai suka tattauna matsala shi suna jira kuma su ji me zai ce kuma koya ya faɗi wani abu to malaman duka suna dacewa su komo kan abin da shi ya faɗa Allah ya bashi wannan bai wannan wannan shine tajul arifina e mujaddadin addinin musulunci na karnin mun ga Allah ya bayyana da shi mun gane shi Sheikh Abdul Jabbar radiyallahu ta'ala anhu wanda bai san shi ba shi yake zagin sa amma idan ka san Sheikh Abdul Jabbar kai ma ka san Allah yayi waliyi jarumi ne kamar sadauki ne kamar imamu ali wanda bai san tsoro ba baya tsoron bayyana akidarsa ba zan manta ba lokacin da ake tag ɗinsa da shi an ce wasu ke cewa shi ɗan shi'a ne sai ya ce me ya shi an cin idan ka ce masa ɗan shi'a ba zai kore ce maka shi ba ɗan shi'a ba ne ko shi ɗan shi'a ne a'a zai tambaye ka menene shi an ce a wurinka idan ka ce kai kana ganin dan shi ne wanda ke son annabi sayyidina ali na na fatima da imam hussein da imam al-hassan idan ne shi an ci mai son alil bait sai ce ka ce mai shi shi ne shugaban yan shi'a ya yadda ka ce mai ma ya fi kowa zama dan shi'a kai kowane suna ga dama kira shi ya yadda in dai son alil bait ne shi an ci ya yadda ka ce mai dan shi'a sai ya ce amma idan ka ce shi an ci shi ne zagin sahabbai sai ya ce ka masa karya a ina ya zagi wani sahabi ya ce idan kuma baka samu inda ya zagi sahabi ba sai ya ce to ka tuba zuwa ga Allah domin ka mai sharri amma Allah ya fi maka wannan zuciya sai wali yake samu kutubul a kaɗabi mujaddadin addini Sheikh Dr. Abdul Jabbar radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Albar ya yi manya-manyan malamai wasu mutane suna ganin sa inda balle ya shura duniya wani sheikh abdul jabbar suna ganin shekarunsa karanci 52 amma sunansa ya tashi ya fi mai shekara 100-200 baya wannan shine hasken da da bai wanda Allah ya ba Sheikh Abdul Jabbar mutum ne da yake da magoya baya bisa ittifaki sun fi miliyan biyu ko uku magoya bayansa shi kaɗai an yi ijima'i kan cewa a kano babu wani malamin da ke tara magu mutane wurin taronsa na maulidi ko wani taron da za ka yi da suna addini da yake yi da yawa kamar wani taron da sha'alu da ke na maulidin khatama idan maulidin khatama ya kai babu wani taron da ake yi a kano gaba daya kamar taron maulidin da sha'alu da ke yi ko ya ake taro wa shekara in ya zo yin khatamansa ana taro mutane na taruwa su yi yawa ya fi kowane taron da ake yi a kano Allah ya ba shi aldabar wani baiwa shine wanda bangaren sufaye yana da masoya da makiya a cikin kadiriya tijjaniya arusiya shazaliya yana da masoya yana da makiya a cikin izala yana da masoya yana da makiya a cikin shi'a yana da masoya yana da makiya a cikin kur'ani yun yana da masoya yana da makiya sha aldabar Allah ya bashi wannan baiwan a wurin krista yana da masoya yana da makiya har waɗanda ma ba musulmai ba Allah ya bashi kuma wannan baiwan ukaka Allah ya bashi baiwan da yake da baiwan da kowane akida shi aldabar na da mabiyi a cikinsu yana da mabiya 'yan izala ne amma suna bin sheikh abdul yana da 'yan shi'a suna bin sheikh abdul jabbar yana da 'yan kadiriya suna bin sheikh abdul jabbar yana da tijjanawa suna bin sheikh abdul jabbar yana da 'yan qur'aniyun suna bin sheikh abdul jabbar shalabar shi kaɗai allah ya bashi wannan baiwa a duk najeriya kuma yana da wuya wani malami ya samu mai wanga abu duka sai shi abdulbar shi kaɗai allah ya mai wannan baiwan nan wanda ba kowa ke samun wanga baiwa ba eh, abin da ya sa muka ce tarihi ba zai taɓa mantawa shi abdulbar ba kenan musamman tace hadisai da yake yi na zamanin nan irin hadisan da aka yi shirya ma ma'aiki ƙarairayi tace shi da shi abdulbar ke yi da irin ƙaryen da aka yi masa wanda yanzu ja alhaq wa zahaka albatil innal batila kana kowa gaskiya bayyana masa sai in kana bibiyan abin da ke faruwa a kotu yanzu ka san su da kansu lauyoyin gwamnati suka wanke shi aldabar cewa bai yi zagi ba da sauran malaman da suke maganganu kamar awal trium lawan da ya zo ya yi magana shekarun jiya ya ce shalabar ya taba buhari gashi sun kulle shi kaga kenan bai taba annabi ba buhari ya taba an ji su sun kulle shi wannan ya bayyana ma duniya cewa maganar zagin ma'aiki ƙarya ne da bakin waɗanda suka kai shi ƙaran shi aka kulle shi cewa ya zagi ma'aiki cikin su ɗaya zai ce ai karaman buhari ya kama shi aljabbar domin abdul ya zagi buhari kaga kenan ba annabi ya zagi ba buhari suka ce ya zagi wanda kuma wannan ma maganar sharri ne cewa ya buhari malami ne kamar kowa yana yi kuskure yana yin daidai amma ga kusa kusakuran da ya ishe kawo ga hujja ga hujja ga hujja je ka duba kai ka ce komi na cikin bukhari duk abin da ke cikin bukhari ya inganta sai ce maka bukhari ya kawo cewa annabi ya sha giya yanzu ka yadda annabi ya sha giya in ka ce eh ka yadda ta wannan ruwan ka mu ba mu yadda ba annabi bai sha giya ba to mu tun da ba mu yadda ba wanga hadisi karya ne kai ma na san ka ce a'a annabi bai taba shan giya ba sanin annabi na yin fitsari a saye bakin kan bola bakin kasuwa idon mutane kai ma kasan annabi bai yadda yi wannan a matsayin ka na babban mutum malami baka yadda ka tsaya kan idon mutane kai fitsari waje sai dai ka shiga banda ake kuma ka duka kai fitsari to irin waɗannan hadisan shi alubar ke korewa yake cewa karya ne ai ma annabi karya ne bukhari ya rawaito bukhari ya yi kuskure mu masa addu'a allah ya fi masa saboda malami ne kamar kowane malami zai iya yin kuskure zai iya yin daidai shine wanga abunda suka yi alubar ya faɗa suka mar wannan shari suka mai wanda tarihi yau gashi tarihi duk duniya kowa ya gane sharri suka yi masa sun ji kunya sun ji kunya ala an fihim makeshin abdulbar e eh, ki gudu sa gudu ban san wani irin yabo zan mai ba tajul na. Allah kara masa lafiya Allah ba mu albarkacinka Allah sa kai shekara mai tan Sheikh Abdulbar Allah kara maka yawancin rai mai yawa mai albarka Allah sa Allah baka shekara mai tan don alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa tsalkaka da nagartattun sabansa da bayan Allah na kwarai wanda wannan shine iya abin da dan takaita game da batun kadabi akadabi sultanul auliya tajul arifin mujaddaduddin الشيخ العالم العلامة الدكتور عبد الجبار رضي الله تعالى عنه وارضاه na النبي آمين yau asabar biyu ga watan bakwai 2021 saturday 2 july 2022 wanda an haifi shek abdulbar 2nd july 1970 shisa yau shek abdulbar ke cika shekara 52 52 years happy birthday mujaddadin addinin musulunci na wannan zamani muna taya ka murnar wannan shekaru taka mai albarka daga ni dan karamin ɗalibin ku mubarak abu fadima alganawi wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu